a wannan masallaci masjidu khalid ibn al-walid radiyallahu anhu dake wannan gari na mina kuma a cikin darasin usulul fiqh wanda yake gudana a ƙarƙashin tsari na daura daura ta ɗaliban ilimi wannan zai zama majalisunmu na hudu insha Allah ta'ala littafinmu kuma shine usulul fiqh al-muqarrar al-khamis a jiya mu ya gudana akan menene usulul fiqh yake tattaunawa akan sa wato mawdu'in min usulul fiqh mun ji cewa al usul yana tattaunawa ne akan al adillatul ijmaliyya min kitabin wa sunnatin wa ijma'in wa qiyas sannan kuma mun ji ghayatu ilmi usulul fiqh wanda muka ce gaya ita ce sama ita ce kuma fa'ida sannan muka tattauna a kan cewa ita gayar usulun fiqh wato abinda mutum zai samu gajiyar da zai ci idan ya san ilimin usulun fiqh shine sanin hukunce-hukuncen shari'ar musulunci da kuma aiki da su wanda sanin da aiki da abin da aka sanin su ne ababe guda biyu da suke zama ma mutum fuka-fukai domin ya samu rabon aljanna kafin aljanna ma rayuwar shi ta duniya ta yi kyau daga nan kuma sai muka tattauna a kan istimdaduhu ko muka fara tattaunawa a kai da mai ilimin usulun fiƙi yake dogaro me ake buƙatar masanin usulun fiƙi ya ba mahimmanci daga cikin ilmoma aka faɗa mana dole masanin usulun fiƙi ya san ilimin tauhidi domin wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ya za a yi a ce shi ne zai zo ya rika bincike akan hukunce-hukuncen Allah da ma'aikinsa kaga ba zai yi ba sai ka yadda da mai ba da hukuncin sannan za ka yadda da hukuncinsa har ma ka ciro hukuncin kuma ka faɗa ma wani a inda a nan muka yi magana akan mustashriqun wato kafirai turawan yamma da gabas waɗanda suka koyi shari'ar musulunci da kuma lugar larabci ba don su yi ma musulunci aiki ba sai don su kai domin ba su yi da musulunci ba kuma sun yi rubuce-rubuce masu yawa har yanzu ba su gushe ba suna nan suna yi domin harakatul ishraq la zalat da fina har yanzu akwai wannan matsalar ta orientalism sannan muka ce dole ya san harshen larabci domin larabci shine yaren shari'a ba yadda za a yi kana bincike akan wani ilimi ka ce kuma baka san yaren ilimin ba wannan mun tattauna a kansa insha Allah yau za mu tashi abu na uku al-ahkamu shar'iyya daga cikin ababen da ilimin usulul fikhi yake dogaro a kansu kuma aka tilasta ma masanin usulul fiqh ya san su domin ilimin sa ya tabbata ya zama ingantacce al-ahkamu shar'iyyatu hukunce hukuncen shari'a domin su ne ake magana kansu ai وذلك أن علم أصول الفقه an ce dole masanin أصول الفقه ya san ilimin hukunce-hukuncen shari'a? saboda shi kanshi ilimin usulul fiqh ya bahasu fi adillatil ahkam ash-shar'iyya yana bincike ne akan dalilan hukunce hukuncen shari'a ga hukunce hukuncen shari'a to me ya samar da su usulul fiqh abin da yake tattaunawa akan su kenan idan baka san hukunce hukuncen ba to ya zaka nemo musu asali baka san su ba to ya zaka kace kana bincike kan asalin su kan dalilan su kan menene ya samar da su kaga dole sai an san hukunce hukuncen shari'a daga nan kuma sai a zo a nema musu bincikensu a nema musu ababen da suka samar da su fala budda min ma'rifati shay'in min al-ahkam ash-shar'iyya dole ne ya kasance masanin usulul fiqh ya san wani abu mai yawa daga cikin hukunce hukuncen shari'ar musulunci li'anna al-maqsuda domin manufar ilimin usulun fiqh isbatul hukm ash-shar'i fi al-mas'alati aw nafihu anha manufar usulun fiqh ita ce tabbatar da hukuncin shari'a a wata mas'ala ko kuma a kora wannan hukuncin ko ka ce wannan hukuncin akwai shi ko ka ce babu to kaga sai ka san hukuncin kenan sai ka nemo masa asali idan bai da asali to za a kora hukuncin kenan sai a ce wannan hukuncin ba shi hukuncin da ka gina ka ce abu kaza haramun ne to iyakar bincikenmu ƙa'idojin da ake bi na samun ma da hukunci asali to mu samun masa da asali ba Sau da wannan hukuncin da ka ce abu kaza haramun ne ba shi da ka ya koma abin nan da ka ce haramun ne sai zama halal sai ka kalli wani abu sai ka ce ai halas ne aka bincika duk ka'idojin da ake bi na ilimin usulul fiqh na tabbatar ma da abu hukunci sai aka ga ba abin da ya halasta wannan abin to abin nan zai juye ya zama zai zama haram kun gani ashe dole a san hukunce hukunce shi yasa malamai suke tattaunawa ayoyin hukunce hukunce a cikin alkur'ani guda nawa ne sai suka kasu gida biyu wasu suka ce kullu ayatin fil qur'an qad yustanbatu minha hukmun shar'iyyun duk wata aya a cikin alkur'ani zaka iya ciro mata hukunci na shari'a wasu kuma suka ce a ayatul ahkam fil qur'ani mahsura ayoyin hukunce hukunce na alkur'ani gabaki daya kididdiga ne sai aka ce guda nawa ne sai suka ce guda 500 ne ayoyin alkur'ani ko dubu shida ne da wani abu dubu shida ne da wani abu da ɗaruruwa to a cikin dubu shidan nan sai suka ce ga baki ɗaya ayoyin hukunce-hukunce guda ɗari biyar ne su ake bukatar masanin usulun fiqh ya haddace amma wannan magana tana da rauni magana farko ta ce kowace aya a cikin alkur'ani in Allah ya baka basira kana da ilimi to zaka iya fitar da wani hukunci na shari'a a cikin ta wanda ya sani ya sani wanda ko bai sani ba bai sani ba to kun ga shine wannan وبذلك يستطيع الأصولي تهكني مثلا أصول الفقه زي إيا أن يضرب الأمثلة دي إيا بقى مثلي من واقع فقه أبن دي فارن فقه على ما يبحثه من مسائل أصوليته كان أبن دي كي بنتكي أتكنسا نمسألون أصول الفقه in sabuwar matsala ta zo ya zai da ita saboda ya san hukunce-hukuncen shari'a da yawa kuma ita ce ka'ida sau da babu yadda za a yi mutum ya zama usuli biduni ma'arifatul ahkam shar'iyya sai ka san hukunce hukuncin shari'a shi yasa wani abun ban sha'awa dukkan mazhabobin fiqh da nake da su to suna da usul din su akwai usulul fiqh al-hanafi akwai usulul fiqh al-maliki akwai usulul fiqh shafii akwai usulul fiqh al-hanbali malaman ahnaf akwai littafansu da suka rubuta masu yawa na ilimin usulul fiqh da yawa misali littafin littafin al-Imam al-Sharhasi usulul littafin usulul jassas waɗannan littafan guda biyu suna ɗaya daga cikin manya-manyan littafan usulul fiqh na mazhabin Hanafiyya sannan Malikiyya suna da littafansu na usul misali kamar littafin ihkamul fusul fi ihkamul usul na al-imam Abu al-Walid al-Baji wannan littafi ne na malikiya na usulul fiqh kamar littafin sa al-ishara fi ilmi usulul fiqh shi ma dai na al-imam Abu al-Walid al daji da sauran malamai da suka yi rubuce-rubuce akan wannan sannan mazhabin shafi'iyya su ma suna da littafansu na usulul fiqh misali kamar littafin al-mustasfa na al-imam al-ghazali ba shafi'i ne littafinsa al-musaffa yana ɗaya daga cikin manya manyan littafai na usulul fiqh na mazhabin shafi'iyya kamar littafinsa sa al-mankhul fi ilmi usul shi al-imam wannan littafi shi ma na mazhabin shafi'iyya haka nan mazhabin hanabila su ma suna da littafansu na usulul fiqh kamar misalin littafin raudatun nazir na al'imam ibn qudamah al maqdis littafin sai da sauran littafai da aka rubuta to kun ga wannan kenan domin ne domin kowace matsala da ka karanta a cikin littafin fikihu to ne asalinta ne ya samar da ita in kana bincike akan fiqhun malikiyya tun daga littafanmu da muke karantawa a zaure misali kamar tun daga al'akhbari zuwa su ishmawi zuwa su qurtubi zuwa su ibn rushd ibn ashir iziya risala irshad salik aqab al-masalik mukhtasar tuhfat al mudawwana duka to me idan malaman nan suka faɗi littaf suka faɗi wani hukunci a cikin to me asalin sa me dalilin wannan hukuncin to dama ka koya a cikin littafin da wannan akwai fa'idan za ka ba malaman nan uzir za ka girmama su ka gane ashe ba da munan ka suka yi waɗannan ayyukan ba ayyuka ne da suka yi su suka nemi yadda Allah subhanahu Ta'ala da su sannan kowace matsala daga cin matsalolin da suka faɗa maka a cikin littafin tana da asali ko dai asalin ne ya zama mai ƙarfi tabbatacce ko kuma asalin ya kasance mai rauni ko asalin nan ya kasance an yi ittifaki a kansa ko kuma asalin ya kasance an yi saɓani a kansa haga wannan kenan dole masanin usulul fiqh ya san hukunce hukuncen fiqh a sune al-ahkam shariyya ya san hukunce hukuncen shari'a daga nan ne zai nemo ma waɗannan hukunce hukuncen dalilai da asalinsu dalilin nan yana cin alƙur'ani ne ko yana cin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko ko dalilin yana cikin ijma'in malamai ko ko dalilin yana cikin kiyasi sannan bayan hudun nan akwai al'adillatul usuliyatul mukhtalafu fiha akwai mas'alul akwai dalilan usul fiqi waɗanda aka yi sabani a kansu wata mazhabar ta dauka wata mazhabar bata dauka ba wannan shi zai ba mutum wayewa a cikin shari'ar musulunci ya iya fahimtar hukunce-hukuncen shari'a sannan kuma ya ba malamai uziri a inda ya ga magana su kila ta ci karo da wani dalili Allah ya gane da to wannan ke kenan to sai abu na gaba al'alaƙatu bai da ilmi usulul fiqh wa ilimin fiqh da shi ne muke magana sa ba alaƙar da ke tsakanin zumunta da ke tsakanin ilimin usulul fiqh da kuma ilimin fiqh da ce ce alaƙar su wace zumunta suke da ita العلاقة بينهما علاقة الأصل بما ينبني عليه من فرع أو فروع علاقة لكي تكان إلم فكه من أصول الفقه علاقة لكي تكان أسلي بتوش أصول شيني توش شي يسامد فكه أصول الفقه شيني توش شيني توشا بشيا أشون ونن توشا في أكتا مرسا فوالأن الرسل سوني أكي تمس Ka kage idan tushe ya lalace ya mutu to reshe zai tsaya ba zai tsaya ba kawai sai zai kaga bishiya na bushewa asali ne ya lalace to da ka ilimin usul fiki shine asalin fiki kun ga alaka suke fayazallu dalika al-asl huwa al-muhtawa alladhi taduru fi falakihi al-fuquq al-fiqhiyyah sai ya kasance wannan tushen shine maɗauki. da waɗannan rassan suke zagayawa a cikin a samansa in ba shi ba su in babu usulul fiqh to babu fiqh fiqh ba zai zauna ba idan babu asalinsa in babu dalilin hukunci to babu hukunci in babu dalilin mas'ala ta fiqh to babu babu mas'ala ta fiqh ke babu mas'ala ta fiqh ke so daga kowace mas'ala sai ta dogara da wani tushe Shin usul fiqh yake karantar da wala hudu anhu bi halin min al ba za ta iya fita ba ita wannan ita wannan mas'alar ta fiqh kowane yanayi ba za ta fita daga asalinta ba fa usulul fiqh kama huwa ma'lum shi ilimin usulul fiqh kaman yadda muka sani aka faɗa mana a baya shine alkitab alqur'ani shine alkitab wasunnatu da sunna hadisan manzo Allah sallallahu ayyukansa da maganganunsa da kuma ababan da aka yi a gabansa ya tabbata wal ijma'u sai kuma abin da malamai suka haɗu akai ba su sabani a kansa ba wal qiyas sannan qiyasi qiyasi wannan duk mun yi bayani akan su تعتبر هي الأدلة التي تؤخذ منها أحكام المسائل الفقهية مباشرة ana ɗaukar waɗannan a matsayin su ne tuwasu da ake ciro hukunce-hukuncen matsalolin fiƙin kai tsaye daga gare su misali alƙuhani shi ya samun mana da wajabcin sallah mai hujja Allah ta'ala cewa aqimus sala ka'ida kuma na cewa al'amru amri min al-qur'ani was sunnati al idan ƙur'ani ko sunna suka ba da umarni jumhurin malamai suka ce wajibi ne to nan kuma Allah ya ce aqimu nan aqimu fi'lun fi'lu amrin ne fi'lu amrin mabniyun ala hadfi nun litisalihi bi wawil jama'a aqimu kaga umarni aka bada in ka mai da shi ƙwara a aqim ne kuma can wani waje Allah ya ce wa aqimis salah wa aqimis sala to kaga mun samu dalilin samuwar wajabcin sallah a shi sallah wajiba ce kun ga misali na sunna qur'ani kenan misali na sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ni an-niyyatu shartun fi kulli amal hukunci ne wannan duk wani aiki da zaka yi na ibada to shar'in sai zama kana da niyya ne dalilin da ya tabbatar da wannan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat innama adatu hasri innamal a'malu binniyat sannan kuma ya ce al a'mal al al-istighafiyya ce ba ta gama komai duk wani aiki da za a yi na ibada to sharadin saniyya kun ga yanzu mun samu dalili daga cikin mai daga sunna sai na uku ijma'i ajma'atu sahabatu ala an yakuna Abu radiyallahu anhu awwal khalifati li rasulillah sahabbai suka ijma'i akan cewa sayyiduna Abu ya zama shine shugaban al'umma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan sai malamai suka fitar da hukunci kullu man ajma'at alaihi al-ummatu ala an yakuna imaman lahum فهو إمام له لا يجوز الخروج عليه duk wanda al'umma ta yi ijma'i ce da shi ne shugabanta to shi ne shugaba me dalilin da ya samar da wannan dalilin sahabbai ijma'i suka yi suka samar da sayyiduna abubakar in ka ce baka yadda ba to kaman ka ta qur'ani kaman ka ta sunna domin manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala la la yajma'u ummati ala dalalah Allah baya haɗa al'ummar manzo Allah sama su haɗu akan wani abu akan bata duk abin da al'umma suka yi ijma'i akan sa to hujja ne mun gane a ce kiyasi sabuwar mas'ala ta zo maka ba ka da hukunci a hannunka amma kuma sai kaga wata mas'ala a cikin qur'ani ko a cikin sunna ko a cikin ijma'i ita kuma ga hujjarta ta tabbata ga dalilin ta ya tabbata kuma sun yi kama halin su iri daya to sai ka dauko wancan hukuncin sai ka ba wannan sabuwar mas'ala. ai kiyasi kiyasi kuma na da yawa misalan su abun da ya tabbata ta hanyar kiyasi suna da yawa musamman matsalolin mu na zamani ga sunan kala kala to kun ga wannan kenan to su ne ake ɗaukar su a matsayin ababen da ake ciro hukunce-hukuncen shari'a mu ba shari'atan kai tsaye ko qawaidu usuliyatun ko kuma su ne ka'idoji na usulul fiqh istukhrijat minha wanda aka fito daga aka fitar da su daga cikin waɗancan alqur'ani da sunna da ijma'in da qiyas li yutabbiqha al ala ma ladayhi min adillatin juz'iyya domin masanin fiqh ya tabbatar ya aiwatar da su a cikin abin da ke tare da shi na matsaloli waɗanda suke rarraba ƙananan matsaloli in ka samu wata matsala to ya za ka yi ka samun mata da hukunci sai ka koma cikin waɗancan ƙa'idojin da aka fitar da su daga littafin Allah ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i ko kiyasi shi ce na mu'tiyan al-masail al-fiqhiyyah kana ne ba matsalolin fiqh hukunci na shari'a al al-mustaqa min tilka al ijmaliyya wanda aka samo daga cikin waɗannan dalilai waɗanda suke dunkulallu wal qawaid al da kuma ka'idoji na usulul fiqh kaga alaƙar take so daga kullum fiqh fiqh to su ne rassa matsalolin fiqh su ne rassa usulul fiqh shi kuma shine tushe shi ya samar da su mun gane ai kamar yanzu misali usul fiƙi katon gida ne in ka shiga wannan gidan to za ka samu ɗakuna to waɗannan ɗakunan su ne masa'il na fiƙi a ina waɗannan masa'il ɗin suke a cikin gidan usulul fiƙi idan aka ce gidan ya rushe to ɗakuna fa suna nan kaga ba su da wannan wannan ita ce alaƙar da ke tsakanin ilimin usul fiqh da ilimin fiqh ilimin usul fiqh shine tushen da ke samar da ilimin fiqh kenan za ka iya cewa a wata ibara a wani a wani harshen a ce ashe usul fiqh shine baba waye da fiqh domin fiqh dan usul fiqh usul fiqh shi ya haifi fiqh shi ya samar da shi ina jin mun gane ai so da alaka suke so da ashe ba a bukatar masanin fiƙihu kuma bai san usulul fiqh ba idan mutum yana so ya more a wajen sanin hukunce hukuncin shari'ar musulunci to ya san qawaid na usulul fiqh shi ce ba kowace matsala ka kawo to ka san dalilin ta shi yasa muka faɗi jiya cewa littafanmu na fiqh wajibi ne mutum ya koye su a matsayinsa na ɗalibin ilimi to idan ya koye su kuma sai ya koyi usulul domin sanin dalilan su har muka ce shi yasa waɗannan malaman suka yi sharhu hal littafin kowane littafi daga cikin littafin da muke karantawa to zaka ga yana da sharhi sharhin kuma an masa sharhi shine hashiya hashiyan ma sai a sake mata sharhi sunan wannan sharhin nasa ta'aliku mun gane yanzu risala risala kowa ya risala littafin a risala na al'imam ibn abizai alkhaira bayan abdullahi abu muhammad rahmatullahi alai wanda ya rasu a cikin karni na hudu yana cikin malamai na farko-farko na malikiya ko kuma matsakaita wanda ake ce mishi al'imamu maliku nisari shi ne al'imamu malik ɗan ƙarami karamin al'imamu malik ke ya rubuta littafinsa risala shekarunsa goma sha bakwai a lokacin shekarun shi goma sha bakwai ya rubuta littafin abisala ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a zamaninsa ne karantar da yara karatun ƙur'ani al'imamu mahraj shi ya zo ya same shi ya ce masa gani ina da makaranta allo ina karantar da yara su san baki su san tattashiya su iya karatu da wasali sannan kuma su iya karatun zuku sannan su yi hajja ko yake to ina buƙatar do Allah kuma in koya musu tarbiyya su san addini su san aƙida su san fiƙihu su san mu'amala su san yadda za su yi zamantakewa da mutane don Allah ka taimaka mana kai mu rubutu shine sai rubuta masa littafin risala <laughs> asalin littafin risala ke a lokacin Al-imam muhammad ibn abi abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin kairawani shekarun shi goma sha bakwai to amma risala sharhuha nawa take da su littafin risala za ka iya kawo yanzu sharhuwansu guda nawa ne na kusa-kusa akwai a sama hudani ko na al'adil azhar to shi kuma yana da hashiya hashiyatul adabi <laughs> yana da hashiyatul adabi an yi ma littafin sharhi a sama hudani wannan karamin sharhi ke da risala to sai kuma aka samu al'adawi shi kuma sai ya zo ya hashiya ya ɗauki wannan sharhin shi ma ya masa sharhi sannan shi ma hashiyatul adawi na da taliki din don a fito maka da hukunce-hukuncen kai dalilan waɗannan hukunce-hukuncen da al'imam ibn abi zaidin al ya faɗa maka a cikin risala domin ka bauta ma Allah da shi kana ne natsuwa Allah ya saka musu da alkhairi to wannan dishin shimfiɗar da malam ya yi nan to daga nan akwai abin da bai faɗi ba mai waye ya kirkiro ilimin usul fiqh wadi'u a cikin mabadi'ul ilmi al-ashara da muka faɗi akwai wadi' ko da ba a faɗi kowanne da ya kamata shi a faɗe shi al-wadi' waye ya samar da ilimin usul fiqh waye ya fara bincike mai zurfi ya samar da waɗannan ƙa'idojin ko ya tattara su a waje ɗaya to wannan dogon tarihi a taƙaice matuƙa zamanin manzon Allah ta sama shine zamanin wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yana saukan masa da alƙur'ani manzon sama kuma an saukan masa da alƙur'ani zai yi sharhin alƙur'ani ta hanyoyi biyu hanya ta farko ya faɗi da baki hanya ta biyu kuma da baki ɗaya zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi idan aya ta sauka to sahabbai na samun tafsirinta ta hanyoyi biyu ko su ga manzala sama ga yadda ya aiki da ita ko kuma da baki sai ya faɗa musu ya ce to ga yadda za a aiki da ayar nan mun gane ai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah ya kai annabi idan za ku saki matanku kai da mabiyanka idza tallaqtumun nisaa an ce ya ayyuhan nabi kuma sai aka ce idza tallaqtu kaga ba ce idza tallaqta ba sai ka ce idza tallaqtumun nisaa in za ku saki mata manzon sama yana da mata saki kuma halal ne yadda aure yake halal haka saki yake halal amma ba a san saki sai idan kofa ta kulle ga baki ɗaya. ya zama shine matakin ƙarshe da za a ɗauka ba yadda za a yi a fahimci cewa in aka ci gaba da zaman nan saban Allah za a ci gaba da yi to kaga babu halli sai dai a rabu wannan yana cin hikimomin saki shi ce to sai yace idza tsallaqtumun nisaa in za ku saki mata fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su a cikin iddarsu wa ahsul idda kuma ku kirga idda siran nan abdullahi bin umar sai ya saki matar shi wa ha'idu tana cin haila babansa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yazo ya ce ma manzo Allah sallama cikin fushi yace abdullahi ya saki matarsa wa hiya ha'idun tana haila tana cikin jinin al'ada fa ghadiba rasulullahi sallama ghadiban manzo sama ya wani irin hushin da ba taba ganin yayi irin sa ba yace atal'abuna bi kitabillahi wa ana baina azhurikum yanzu za ku fara wasa da littafin Allah tun ina da rai kaga nan in aka baka sai ka koma ya ayyuhan nabiyyu idza tsallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna atal'abuna bi kitabillahi wa ana bayna absurikum ne hmm. kitabullahi yace fa talliquhunna li'iddatihinna to sai manzo Allah sai yace murhu falyuraji'ha ki ce mishi ya dawo da ita ya ce ya dawo da ita tilas hatta ta har sai ta tsarki sun mata haiba haibatan ukura fata tsuhura hatta sake yin wata al'ada sannan ta samu tsarki to fa in sha'a amsakaha wa in sha'a tsallakaha in ya ga dama a nan sai ya sake ta in ya ga dama kuma ya ci gaba da zama da ita tilka العدة التي أمر الله بها في كتابه حديث متفق عليه ce wannan ita ce idda da Allah ya ce ayi in za a saki mata wadda ya umarni da ita a cikin littafinsa wato ka a saki mace tana cikin al'ada a sake ta tana cikin al'ada sannan in tana cikin tsarkin ka a sake ta alhali an tara da ita a'a in ana son a sake ta to a sake ta tana cikin tsarki ba cikin al'ada ba sannan idan za a sake ta a cikin tsarkin a tabbatar da cewa ba a tara da ita ba ta gama jinin haila yau sai ya zo sai ya same ta sai ya ce to gashi ya sake ta fatilka al'iddatu allati amara Allah biha fi kitabi kun ga manzo Allah sama yayin sharhin Qur'ani yanzu yanzu ana tafsirin wannan aya wannan hadisin kai za zaka dauko sai fassara maka haka to sai ya zama a lokacin ba a bukatar ilimin usulul fiqh domin mai sharhi na nan kuma rayuwarsa hujja ce maganarsa hujja ce ayyukansa hujja ne zatinsa hujja ne hatta murmushi idan manzo Allah sama ya shari'a sai dai idan shi ya ce muku ba nayi wannan ba bane a'a nayi ne a matsayin tabi'a to daga nan shi kenan amma da za ka samu a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an faɗi wani abu ko an yi wani abu ke yi murmushi to kai ma in irin wannan abin ya faru kai ma kai murmushi yi aiki da sunna manzan Allah su sama ya rasu sahabban manzan sama su ne almajiransa da suka karɓa kai tsaye daga gare shi suna da larabci sun karɓa kai tsaye daga manzan Allah sama su ma zamanin su bai bukatar ka'idoji da usuli ta bai bukata saboda suna da talika kai tsaye sun karɓa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka karantar da tabi'ai almajiransu to daga zamanin tabi'ai ne aka fara magana akan ka'idojin usulul fiqh zamanin tabi'ai domin waɗanda ba laraba ba a lokacin sun shigo musulunci sannan ko ba su ga manzon Allah sallallahu ba da yawansu ba su rayu da manzon Allah sallallahu ba malaman su sune waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai suka fara cewa kaza ka'idarsa ita ce kaza kaza ka'idarsa ita ce kaza amma ba su rubuta littafi ba ba su rubuta littafi ba suka ci gaba da karantar da almajiran su da ake ci musu atba'u tabi'i irin su al-imam malik irin su al-imam sufyan al-thawri irin su al-imam al-auza'i da makamantansu to su ma sai suka ci gaba da magana akan ka'idojin da malaman su suka dora su akai na kowane hukunci ne dalilinsa amma su ma ba su rubuta wani gamamman littafi ba to sai da aka zo wajen almajiransu almajiran atba'u tabi'i su ne irin su al'imamu shafi su ba su ga tabi'ai ba amma sun ga atba'u tabi'i domin al'imamu malik al'imamu shafi'i an haife shi shekara ta 150 bayan hijira ɗari da hamsin bayan hijira da yawan waɗanda alcika almajiran sahabbai ne sun rasu domin a wannan shekara al'imamu abu hanifa ya rasu al'imamu abu hanifa ya ga wasu ƙananan sahabbai al'imamu abu hanifa ya rasu shekara ta ɗari da hamsin shi kuma al'imamu shafi aka haife shi a wannan shekara shi yasa aka tambaya al'imamu shafi aka ce wani abu ya fi ɓata ma rai a duniya sai ce lam alqal imama abi hanifa ce ban ga al imama abu hanifa ba inda tuno wannan yana bata min rai haka Allah ya ga dama to al imam shafi shine farkon wanda ya fara rubuta littafi a usulul fiqh wannan shine abin da jumhurin malamai suka tabbata almajirinsa da ake ce mishi al-imamu abdurrahman ibn shi ya zo ya same shi ya ce masa ala gafarta malam ya kamata a tattara mana ka'idojin da za mu rika amfani da su wajen tantance hukunce-hukuncen shari'a al'imamu shafi ya ce na yi ya ce alagaba ta malin kamana ina cin mafalik murtala ina cin ababen da za su gyara rayuwarmu addinin mai zama ya ci gaba da zama a kan domin waɗanda ba laraba ba wanda ba su san larabci ba wanda ba su ga sahabbai ba ba su ga tabi'ai ba yanzu duk yamanan muna rayuwa so daga ya kamata a samu mana da wani littafi to shine sai al-imam al-shafi'i sai ya rubuta littafin sa ar-risalatul baghdadiyya ko ar-risalatul iraqiyya ya rubuta littafin sa a lokacin yana zaune a iraki shi kuma al-imam shafi'i wani malami ne da Allah subhanahu wata'ala ya bashi baiwa kala kala na farko dai idan kana magana harshen larabci to shi ba shi ne dangantakar tana haɗewa da annabi sallallahu alaihi wasallam kakan annabi sama abdul muttalib shi yasa ake ce mishi al-imam muhammad ibn idris al-muttalib nisba ce zuwa gawa zuwa ga abdul muttalib shi kuma abdul muttalib dan hashim hashim kuma dan abdul manati ko haka kai ka kai zuwa ga adnan kaga ya hada nasaba da manzon sama to ba quraishi ne shi sannan na biyu ya yi yawo a duniya yawon da wasu malamai ba su yi ba asalinsa ɗan makka ne amma babansa sai ya tafi filastin filastin wannan tamu a cikin garin asqalan a nan aka haifi al'imamu shafi sai babansa ya sake dawowa da shi garin makka ya zauna a garin makka har ya fara tasawa ya karɓi karatu wajen malaman malaman makka babansa ya rasu sai sarkin makka ya ga al'imamu shafi cewa mutum ne mutum yaro ne mai fasaha mai zalaka sannan Allah ya ba shi wata irin haddada a duniya ya ake samun masu irinsu don in ka ba shi littafi haka yake kawai sai dai ga yana dubawa da ya gama sai ne ko maka ya kwashe duk abin da ke ciki ya sa a cikin kwakwalwarsa haka Allah ya mushi wannan baiwa shi nan sai ya rubuta masa wasiƙa ce kai ko yanzu wannan yaro ba ƙwarai shi danginmu ce ba wanda ya kamata ba inda ya kamata ka je kai karatu sai wajen alimu ahalil madina ka tafi wajen al'imamu malik shi ne sai rubuta ma al'imamu malik wasiƙa cewa ga ɗanmu nan don allah ka masa karatu ashe kafin nan al'imamu shafi ya samu littafin al-muwaffa'u na al'imamu malik har ya haddace shi ya kawo ma limamu shi wasiƙa limamu malik ya karanta sai limamu malik ya ce karatun annabi sallallahu alaihi wasallam sai an rubuta wasiƙa sai an bata sarauta ce to ga littafin da muke karantawa shine littafi na da na rubuta al-muwatta ka duba shi shi za mu kayin karatu da shi ana zuwa ranar farko ko sai ya bayyana shi ya haddace shi ga baki ɗaya to ya zauna wajen al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ci gaba da karatu a wajensa ya ɗau karatu a wajen al'imamu malik littafan abin da ya karatun fiqhu da hadisi a wajensa to daga nan kuma sai Allah madaukaki sai ya kaddara masa sai ya ce to ai yana jin labarin tun da bai ga al'imamu abu hanifa ba bai rayu da shi ba akwai manya-manyan almajiran al'imamu abu hanifa su kuma suna nan da rai kamar irin su al'imamu muhammad bin al-hassan shaibani kamar irin su al'imamu abu yusuf al-kufi sai ce to shi ko sai ya je karatu wajen su to shine sai ya tashi ya tafi garin iraki daga madina ya je ya zauna ya shekaru kaga ya san karatun al'imamu malik ya san karatun kuma mai al'imamu abu hanifa to shi yasa sai a wannan gari sai aka samu al'imamu muhammadu bin mahdi abdurrahman sai ya zo sai ya ce masa alaga bata malam ka rubuta mana littafi na ka'idojin yadda za mu rika tantance hukunce-hukuncen shari'a to shine sai ya rubuta littafinsa sa al-risalatul baghdadiyya ko al-risalatul iraqiyya to amma wannan littafin na al-risalatul iraqiyya da al-risalatul baghdadiyya malamai da yawa sun ce ba ba ba littafin ba a gan shi ba yanzu daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya kaddara masa bari ya tashi daga Iraki sai koma garin misra garin masar kuma kun san dai garin masar kun san kasar masar ce masa suke suke ce garin ummu duniya eh, wai din ka je duniya baka je masar ba to baka je ko ina ba ko tuntuna haka take wani gari ne mai ban mamaki sannan gari ne da yake cike da malamai sahabbai da yawa sun zauna a cikin garin tabi'ai da yawa sun zauna a kasar manya-manyan malamai to sai al shafi shafi'i sai ya koma can Allah ya ƙaddara rayuwarsa a can za ta ƙare to a can sai ya rubuta littafinsa na biyu na usulul fiqh shine ar ita ba ta da sifa haka ake buga ta tana nan littafi ne saman ne har yanzu akwai shi cikin malaman da suka ɗauka suka masa aiki mai kyau akwai al-Imam Ahmad Muhammad Shakir wannan babban malamin na kasar mata na wannan zamanin namu wanda ya rasu wajen shekaru kusan saba'in da suka wuce a Ahmad Muhammad Shakir shi ya mata ta haƙiƙi kusan za a ce shi ya fara fitowa da littafin a wannan zamanin ya yaɗa shi to shi ne littafin farko da aka fara rubutawa wanda ke hannunmu na usulin fiqh kuma littafi ne mujalladi ƙwara ɗaya al-imam shafi'i ya bayani akan yadda ake ciro hukunci a cikin alqur'ani da yadda ake ciro hukunci a cikin sunna da matsayin ijma'i da matsayin qiyasi sannan bayan haka al shafi sai ya ci gaba da rubuta wasu littafai kuma wanda za su taimaka maka wajen fahimtar usulul fiqh dai wanda duk an tara su a cikin littafin da ake ce masa al-ummu babban littafin sa na fiqh kenan to a ciki akwai kananan littafai kuma a ƙarshe ƙarshe kamar misali ikhtilaful hadith in ka samu hadisai guda biyu sun ci karo da juna a zahiri a kwakwalwarka to ya ake hada su ai aiki da su sannan ya rubuta littafinsa an-nasikh wal mansukh shi ma yana nan a ciki da sauran littafai da ya rubuta wanda suna nan a cikin wannan littafi da al'umma babban littafin sake to shi ne al'imamu shafi shi ya fara hamar da littafi a cikin ilimin usul fiki daga nan kuma sai malamai bayansa suka yi ta rubuce-rubuce yanzu kana neman littafin usul fiki za ka iya cika masallacin nan da su yi tabbas a maka shelf daga nan hannun a zagaya a zagaya a zagaya duk ka jera littafin usul fiki to za ka iya tsara samun wasu ba wanda baka sa su a cikin nan ba so ka fanni ne mai faɗi fanni ne mai zurfi fanni ne wanda yake mai yalwa yana ɗaya daga cikin littafan nan da aka yawaita rubutu a kansu kuma har yanzu ba a gushe ba ana yi so daga Allah ya saka mu malamanmu da alkhairi to wannan a takaice ke so daga farkon wanda ya fara rubuta littafin usulul fiqh shine wa shine al-imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ya an haife shi shekara ta 150 ya rasu shekara ta 204 204 shekara nawa ya a duniya 54 kuma haka bane 54 kun ga bai dade ba ko ya dade waye a cikin me yake son shekarun shi hamsin da hudu kawai ya mutu ya daga hannu <laughs> amma dai da Allah ya marayuwa albarka to akwai malaman mu wanda ba su kai shi ma shekaru ba jiba ayyukan da suka yi wannan darasi ne da ke nuna mana cewa damar da Allah ya baka ka yi amfani da ita kar ta kubuce maka sannan musamman abin da ya shafi shekarun kubuciyan nan matasa to mutum ya amfani da wannan shekarun ya ci ya su yi abubuwa masu kyau a ciki bai san zai daɗe ko ba zai daɗe ba Allah ya sa mai rayuwa mai amfani to mu tafi yanzu waɗancan goma mun samu guda nawa za ku lissafa mana guda nawa ya faɗa mana alhad shine tarifi ko mun sama mun sama almawdu'a ko bai faɗi ba al-istimdad mun sama sai kuma ne alghaya ko asamara hudu sannan yanzu na faɗi alwazi nawa kenan biyar to alismu fa akwai alismu suna ba gashi nan damar suna shi usulin suke <laughs> tun kafin ba a tun kafin a shiga ko ina aka raɗa masa suna aiki eh? mun samu nawa kenan mun samu shida to ka da yi magana kan alfadlu ba da yi magana kan alhukumu ba ma hukumu yi. me hukuncin koyon ilimin usul suke hukuncin safar da kifaya dole a ne a samu malaman usul suke idan babu malaman usul suke a garin Minna to duk mutanen Minna suna cin saɓan Allah dole su tayar da wasu su je su koyo domin su zama suna da wanda zai tsare musu wannan ilimin idan aka samu waɗannan sun iya to shi ce amma in babu waɗanda suka san shi to ana cikin saɓan Allah ba ba na ce babu a garin na ba akwai malamai da yawa ina na buga misali ne bari in ce to Zariya. misali sai a ce Zariya babu malaman usulul fiqh to duk mutanen Zariya muna cikin saɓan Allah Allah yana fushi da mu saboda mun bar wani wajibi da ya kamata mu zama mun an tsare shi ba mu yi ba amma idan aka samar da waɗanda suka je suka koyo suka iya wanda in an taso za a yi tambaya kan usul fiqi su za su iya ba da amsa ko bacci suka tashi to shi ke ne yanzu mun fita daga cikin al'uhuda mun fita Allah ba zai kama ba mun gane misali kamar yanzu misali sai a ce ba ba mai kiran sallah gana cikin fushin Allah shine fardu kifaya abinda in aka samu wasu suka yi to sauran ba sai sun yi ba yanzu kowa sai ya kira sallah yanzu mutum nawa ya kira sallah yanzu da za a yi sallah asuba tun daga asalatu khairun min an da sallah kiran sallah na biyu mutum da ya kira ko ko ni na kira sallah sai ma ka kira sallah ko ya kira sallah mutum daya kaga fardu kifaya kenan amma fardu ain shine abinda kowa dole makansa kamar yanzu sallah asuba da muke kaga fardu ainin ce amma kiranta fardu kifaya ne mutum ɗaya in yayi to ya ɗauke mana to shine misalin sa wani ya rasu sai a ce ai ba a samu wanda zai masa sallah ba to duka mutanen garin na cikin hushin Allah amma in aka samu mutanen da suka je suka masa sallah to shi ce nan sauran da basu yi ba su samu lada ba amma babu zunubi a kansu to shine fardu kifaya so daga ilimin usul fiqh hukuncin sa shine ne shine fardu a kan musulmai musulmai su zama suna da wakilai a cikin wannan fannin ina ganin waɗannan su ne suka fi muhimmanci mun samu nawa ke za a cin mabadi ul'ulumi al'ashara hmm? guda takwas ku sauran biyun ba dole sai mun yi magana kansu mabahisul hukmi bincike kan hukunci ai dama an ce usul fiqh yana tattauna ne akan ahkamu shari'a ko to mabahisul hukunci yanzu za a yi mana bincike akan hukunci dama hukunci komai so kake ka samu hukuncinsa a shari'a shine fa maganar mai ahalai wala ya hillu lahu an fa'ala fi'ilan hatta ya'lama hukuma allahi fi shi abin da yake nufi to hukunci alhukumu hukmu alman'u in an ce alhukumu a larabci to shine al-man'u hanawa wa minhu sunniya al hakiman daga wannan ne ake ce ma alkali qadi hakimi ai hakim ai almani'u li'annahu yamna'u min adh-dhulmi domin yana hana zalunci in akwai alƙali me ake cewa da Hausa kotu gatan talaka kotu in an kwace maka haƙƙinka to ba wanda take tsammanin ya kwato maka haƙƙinka idan ba alƙali ba shi yasa idan alƙali ya zama azzalimi to ƙasa ta gama rushewa إذا جار الأمير وصاحباه وقاد الحكم أفرط في القضاء وفرط في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذن شو قبائي زما الزالمي لشيد وزيرانسا قدابيو متى ما كانسا وقاضي الحكم فرط في القضاء سنة القالم ده أكا نقاشي ما يسكت شي وجن ينتهو كنشي فويل ثم ويل ثم ويل bana ya tabbata bana ya tabbata azaba ta tabbata li qadil ardi ga alqalin kasa min qadis sama'i daga alqalin sama Allah ke kaga an kira shi da alhakim لأنه يمنع من الظلم لأن الحكم في اللغة المنع حناوة شيء ساكي شمع القاضي هاكي هاي كانت وحكم القاضي أي منع wani ne hikima daga cin mawaƙanmu na hausa yana cewa abu hukumul kalubale in ya yanke ya kwakwata shi kenan abe hukumul kalubale ya ce ku zo mu ga alkali hagu ko to shi ne ya ce wai abe hukumul kalubale in ya yanke hukunci ya kwakwata ba za wani wanda za ka je wajensa kuma daga nan to alkali yana hana zalunci shi yasa aka ce mishi hakim saboda yana hana zalunci wa miya lijamu haka mata kuma ta haka ne aka kira zamun dabba in ka hau raƙumi akwai lija in ka hau doki akwai lija in ka hau jaki akwai lijan ko haka ala kuke cewa me kuke cewa ragama ko kuma me linzami ko kuma me da linzami da ragama sai kuma me akala to akalan rakumi to in ka ja haka yi to sunan sunan wannan akalan haka hakamatun li'annahu yamla'uha min al jima'a domin yana hana wannan dabba ce tutsu ce taurin kai an shi sa ake cewa dabbatun jamusu dabba ne taurin kai kenan to idan akwai me idan akwai abin da ka rike ta da shi in kana so ta tsaya shi ne birki ko shi ne birki ai ita shi ake ja sai ta tsaya sannan ana so a ƙara mata gudu da shi ake yi shi ne giya kuma sai ga an sassako shi haka da ta ji an ɗan sassako shi shi kenan za ta ƙara gudu ba sai ka yi da ƙafafuwa ba sai in ce sauran kai sosai ne sannan za a ce sai an bubbuga ta da ko kuma a bije ta da bulala to kare shi ne haka wa idza hakama Allah ta'ala fi mas'alatin idan Allah ya yanke wani hukunci a wata mas'ala faqad mana'a mimma yukhalifu hukmahu fi tilka al-mas'ala to Allah ya hana duk abin da zai saba ma wannan hukuncin kenan shi yasa shi kanshi Allah ya zama al-hakim ya zama al-hakam in yi hukunci shi ke <laughs> masu mota suka rubuta masu mota yin mota haya masu motar ɗaukan kasa god cave no, no, no appeal God's case no appeal eh, ko wayan Allah yanke hukunci ba ba a daga kara wajen wa za ka to shi yasa Allah ke da kotun koli eh, shi kuma kuma kuma kotunan mu kotun Allah ya isa yi eh, na ƙarshe ba supreme court da hausa kotun Allah ya isa in aka kai nan ƙarshe ya buga wannan abin shi kenan sai dai kai Allah ya isa to kaga Allah ya isa kotun koli ke <laughs> to shi ne Allah ya shirye mu alhukmu fi wannan aluga kenan a harshen larabci an ce alhukmu ana nufin almanu hana alhukmu fi ilahi usuliyi, to ne hukunci ma'anar hukunci a wajen malaman usul fiqh huwa khitabullah ta'ala المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع abin da ake ce ma hukunci a wajen malaman usul fiqi ta'ala maganar Allah madaukakin sarki ashe Allah idan zai hukunci yana magana magana yake ya faɗa abu almuta'alliq wanda ya ratayu da af'alil mukallafin da ayyukan da mukallafai za su zamu ji su waye mukallafai bil iqtida ko yin ya zama ya dora musu wani abu shine iqtida'i awi takhir ko kuma ya ba su zaɓi au alwaba ko kuma a sanya wani abu ya zama sababin wani abu ko kuma ya kasance sharaɗinsa ko kuma ya kasance mai hana shi shine alwadu kirin su zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mana sharhin a takaicen an tambaye mu ma huwa al-hukmu fi ilahi al-usuliyyin sai mu ce ne huwa khitabullah ta'ala al bi af'al mukallafina أو التخيير أو الوضع شيء hukuncin Allah maganarsa sharhu ta'arif sharhin wannan ta'arifin al-khitab abinda ake ce ma al a lugha al bai bayna thnayn magana tsakanin mutum biyu domin mutum da zai magana ne magana shi kaɗai a sunan shi ko ka faɗi mutum kawai a gan shi yana magana shi kaɗai farko samar da gsm an fara yawa a hannun mutane wata rana a zaria wani mahaukaci kawai sai ga wani a bakin kasuwa yana eh za mu haɗu ka za ka za su ce aikin banza ana ce mana mahaukata a shiga mahaukatan na mahaukaci ya ga wani na waya yana eh za mu haɗu yawai ga ya gaje gada ba yake magana ba yawai ga ya gade ga kowa a kusa da mutumin da ke maganar nan ba amma dai ga wani abu ya yi haka da hannun shi ya ce aikin banza aikin motsi ana ce mana mahaukata a shi ga mahaukatan nan to kaga in an ce alkhitab alkalamu bai da sunayi mutum biyu su yi magana shine wa yutlaku ala alkalamin maksudi bihi ifha sannan kuma akan ce alkhitab maganar da kake yin ta a matsayin so kake ka fahimtar da wani shi yasa aswatul haywanat za a iya ce musu khitab aswatul haywanat sautin dabbobi saboda akwai mutanen da suke fahimta sautin dabbobi a yanzu makiyayin shanu idan ya sa ce na yana gane me take nufi yi kamar yadda shi ma zai mata magana kuma ta ji ta fahimta ya ba ta umarni ta bi ya kuma hana ta ta hannu <laughs> kaga akwai wannan to amma ba duka aswatul haywanat ake ɗaukar su a matsayin magana ba domin yanzu zaki zai iya abu kasan baka san me yake nufi ba ne hada ka da zaki kada Allah hada ka da shi sai dai ka ganshi a keji ko ko kana son ka ganshi gaba da gaba ah to ka gani to magana duk da kake son ka fahimtar da wani ana ce mata al-khita wa huwa al muradu huna kuma anan abin da ake nufi kenan domin magana Allah subhanahu wataala ne ake son ayi a fahimta duk abin da nace kenan duk karatun da kake so ka fahimci so kake ka fahimci magana Allah me Allah yake ce ma domin ka bi ka kuskure domin ka saba ma abin da ya so ayi shi ne fa addinin to kaga ashe khitabullahi ta'ala al-muradu minhu al-ifham so yake a fahimta ai shine kun ga alaka kiran hukuncin-hukuncin addini da fiqh kaga fahimta ake fal khitabu ma'anahu al-mukhatab bihi abinda ake magana da shi kaga qur'ani kenan ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam af'alul mukallafi ayyukan mukallafai ma'anahu ma sadara al mukallafi abinda zai zo daga mukallafi din qaulin na magana aw fi'ilin ko aiki a wai'ati tsadin ko kuma abinda zai kudurci a zuciyarsa din wannan qur'ani ya kunshe su wal mukallafu to ga mukallafi al mukallafin jam'i ne nawa jan'i na mukallaf huwa al balighu al aqil al fahim lima yukhatabu bihi in an ce al mukallaf shine al wanda ya balaga duk wanda bai balaga ba to ba a ɗaukasa a matsayin mukallafi balaga kuma a shari'ar musulunci kauli rajihi ba ta da shekaru amma tana da alamomi tana da alamomi wanda duk ya suna malaman fiƙi suna magana a kansu ya za a gane namiji ya balaga ya za a gane mace ta balaga namiji ya zama ya yi mafarki kuma ya zama wani ruwa ya fito masa fari daga gabansa kaga ya balaga kenan mace kuma ta fara jinin al'ada waɗannan alamomin babu kamar su namiji da mace kuma alamomi ne da malamai kusan za ka ce sun yi ijma'i a kansu amma sa shekaru to an yi saɓani a kai wasu alamomin ma an yi saɓani a kansu akwai malaman da suka kawo cewa yaro ya fara gashin baki akwai yaran da suke fara gashin baki amma ba su balaga ba za ga wani yaron kawai sai ka ga Allah ya bashi baiwa gashi akwai wannan to to kaga balis ba al'aqil shar'i na biyu ke na mukallafi ya zama mai hankali mahaukaci ba mukallafi bane shi yasa idan kaga mahaukaci yana tafiya a titi ka ba shi hanya musamman ka gaishe da sanda in kana can gefen to ka dawo nan musamman kana tafiya a ƙasa kai ya je ya wani abin da kuma shi kenan Allah shi kyauta to kaga ba mukallafi bane shi sannan na uku alfahimu lima yukhatabu bihi sannan ya zama mai fahimtar abinda ake masa magana da shi kage ya zama yana ji ya zama yana gani idan ya zama bai ji bai gani kaifar kaifa tufhimuhu ya za ka fahimtar da shi sun bumbukum Fahim fahum a ya'qilu Fahim la yarji'u ya za ka yi da shi ya za ka gane shi kaga ba za ka yi to wannan shine mukallaf an tambaye ma huwa mukallaf kaga ashe da muke fassara mu ce awwalu ma ya yajibu alal mukallaf farkon abin da yake a kan baligi sai muka ɗauka. mun bar al mun bar al-fahim kani ina cewa mun zo fassara mukallafi kai mu ce awwalu ma ya yajibu alal mukallafi farkon abin da yake wajaba akan mukallafi sai akwai abubuwan da larabci har yanzu ban ba mu fassara sun Hausa sai dai ne bayani sallah a fassara min sallah eh? sallah ne fassara sallah salatun ka ba kai hausa ba sallah ka ce to shi ma an ka ce mu mukallati kai hausa hausa ka yi maza to daga nan sai ka yi bayani waye mukallafi sai ka ce al'aqil ai al-aqil al alfahimu lima yukhatabu mun gane kaga shine fassarar sa akwai kalmomin da har yanzu Hausawa ba su da fassarar su ai kai tsaye ka ce ka fassara sallah shi kanshi azumi ba Hausa bane azumi azmun azmun da hamza ba da ainun ba shine ka zama ka zauna da yunwa عزم عزم أي ترك أكل الطعام mutum ya bar cin abinci sai a ce azama ya azimu kaga azimi hajji da hausa ba ne hajji da hausa kun yi shiru zaka da hausa eh a ai baki fassara ba to akwai su da yawa suna nan makaki ma ai ba hausa bane makaki makafi ba hausa bane larabci ne almakafi makafi ce wanda ba sa gani almakafi jan'in wa jan'in almakfu al'ama ko a ce abbariya kaga almakashi makashi almakashi da hausa yanzu na almakashi da hausa eh? almikas kaga dubba mu da A wannan yana cikin tasirin larabci a cikin harshen hausa ba hausa ba kawai kusan kowane yare da musulunci ya shige mutanensa suka shiga cikin musulunci to sai kaga wannan tasiri duka turancin ingilishi turancin faransanci duk za ka ga larabci na da tasiri a Allah shi taimake mu Allah ya ganar da mu duk wannan da yana ƙara ƙarfafan mu kun ga maganar da muka yi ta jiya mahimmancin yare mahimmancin sanin yaren nan ba ƙaramin abu bane Allah ya ganar da mu lokacin ya tafi ku to shi kenan sai mu tsaya nan insha Allah sai a majalisi na biyar sai mu tashi da liftiba ne ake nufi da aliftiba Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ilimi mai amfani kuma mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon kakasa ilimin mu ya zama hujja a kanmu ka sa shi ya zama hujja a gare mu domin ya zama mana sanadiyyar tsira duniya da lahira wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته